ya uwa shi wannan addini namu yana kiran mu zuwa ga dukkan wani abu na alkhairi in dai wannan abu sunan shi alkhairi ya sami karbuwa daga manzo ya ce a yi ko sahabbansa to wannan abu musulunci na neman mu da mu yi shi yana kiran mu mu yi shi duk abin da yake mara kyau a shari'ance shari'a ba ta yi da shi ba to wannan musulunci yana hana mu shi kuma duk wanda ya kiyaye wannan ya rabauta shi yasa Allah ya ce qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha duk wanda duk ya tsarkake ransa ya bi abin da Allah ya ce da abin da manzo ya koyar wannan ya rabauta ya dace haka kuma duk wanda ya turmuza kansa abinda ba a ce ba ba daidai ba ya je ya aikata shi kuma khaba ya taɓe ya yi hasara ko a duniyan nan kullum abin da muke so shine samun rabauta samun dacewa ko kasuwanci kake kome kake so kake karbauta to balle kiyama an saka sharaɗi in ka bi Allah ka bi manzo to za ka rabauta in kuma ka bi son zuciyarka da wani abin da annabi bai san da shi ba da sunan addini an taɓe to maganar tarbiya da muke so mu yi ta matasa in aka ce matashi yan uwa kalma ce mai faɗi eh ba ilmin nafs za mu karanta ba harka ta tarbiyya ta education wanda za mu zo mu rarraba waye ɗan adam tun daga kasancewar cikin mahaifiyarsa bayan fitowarsa yana jariri bayan ya fara tafiya bayan ya fara fahimtar wani abu bayan ya kai munzalin balaga munzalin shekarun girma shekara arba'in ba wannan za yi ba babu lokaci dama duk kun san wannan rabe-raben mu dai muna maganan matashi wanda Allah ya kallafa masa shari'a imam babban malamin nan mai al'akhdari cewa yake Auwalu ma yajibu alal mukallafi tasihu imanihi thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi fardu ainihi farkon abin da ke wajaba akan mukallafi shine inganta imaninsa sannan ya san abin da aka farlanta mashi na fardo aini eh na'am mukallafi shine in ɗa namiji ne wanda ya mafarki mani ya fitan masa shine ya riga an buɗe masa fayil an ya shiga cikin jerin gwanan wanda dai abin da ya yi na alkhairi za a kattaba na shari za a kattaba an buɗe masa littafi komai shine baligi a ɓangaren maza ya mace kuma wacce ta fara al'ada ita ma ta riga ta balaga wannan suna nan yau in ka ɗauki tun daga makarantunmu na sakandare babba yaranmu galibi in ka ɗauka yaro ya shekara shida an sa shi firamare shida ya je ya yi sakandare da babba da ƙarama shida shekara nawa kenan shida su uku ga shi da biyu ba shi sha biyu ba to ya lissafin naku ne sannan ga wata shida nawa kenan to shi sa yaran mu yawanci a sakandare babba sun balaga yaro ya balaga an buɗe mai fayil amma sai ka ga yana wasa da abin da aka kallafa mashi abin da mai ahlarin nan ya faɗi sai ka ga wani bai gama sanin shi ba tasihu imanihi sai ga ana ta rikici da matasan wajen aƙida yaro bai san me haƙƙin Allah a kansa ba bai san me haƙƙin manzo ba bai san rukunan na imani guda biyar ba tafsilan bai san rukunan imani guda shida ba tafsilan imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da ranar lahira da kadara mai kyau da mara kyau sai ga yaro ba a fayyace mai kuma ga ya riga balaga haka ya mace ta yi al'ada tana gidansu sai ta ɗauka sai ta aure ba ta san me ya kamata ta sani ba na shari'a kuma tuni ta riga ta balaga da abin da ta yi ana neman a caje ta a kai tun da ta balaga to ina ga kuma manya wanda ya kai ga yayi aure ya kai ga munzalin haihuwa amma bai san cewa tuni shari'a ta hau kan shi ba yana nan yana jira sai ya tsufa tukun ya fara furfura sannan zai dawo ga ubangiji wannan kuskure ne sai mu duba mu ga to matasan matasa shi dan adam tun kan ya zama balagagge ake tirenin din shi ya san menene addini shi yasa in kuka duba manzo sallallahu alaihi wasallam cewa yayi a umarci yaro da sallah tun yana dan shekara bakwai in ya kai goma in yi wasa da ita a dake shi a kanta shekara goma ai an balaga ne ba balaga ba galib ɗa namiji bai balaga ba shekara goma ya mace ce tana iya balaga a irin wannan yanayi to yaro ya sai ka ga yanzu an kira sallan nan ta magari ba yara suna can suna ta kwallo kuma galibin su balagaggu ne ba su zo wurin sallah ba ba su yi ta kan lokaci ba suna ta abin da suke na gabansu da abubuwa na yau da ake fama wanda suke ɗauke hankali to ya 'yan uwa ai shi ƙur'ani ya yi wasiya ga iyaye lallai su kare kansu da iyalansu daga wata wuta ta musamman haka Allah ya ce ya yi na amanu ko an fusa kum wa ahalikum nara ya ku waɗanda suka yi imani ku kare kanku ku kiyaye kanku daga wata wuta ta musamman da ahalinku in aka ce ahali sun haɗa 'ya'ya mata da wanda suke ƙarƙashinka to yau za ka ga ana sakaci sai ka ga yara da yawa ba a jawo su yadda za a raba su da auka cikin waccan wuta ɗin wajen tarbiyya kenan sai ka ga uba bai damu ba ya kula da harkar wajabcin abin da ke kan shi na iyalansa ga shi wannan aya babban sahabi alim na bi dalib da ya zo tafsirin ta sai yake cewa me ake nufi da wancan sai ce shine addibuhum sannan allimuhum kula daftar da 'ya'yanku tun suna ƙanana bahaushe na cewa tinkara na ɗanye ko ice yana ɗanye ake me ake tankwara shi idan ka riga ka bar shi ya bushe a ba zai tankwaru ba to haka yaran ka ka riga ka bar shi ya riƙa ya riƙe ba ka ɗora shi kan tarbiyya ba ba ka ladabtar da shi ba kamar da alim na bi ɗalib ya faɗi to lallai za ka gamu da matsala ba ka ba shi ilimi basic na addini ba tun yana ƙarami sai ya girma a zo karanta fatiha ce ta nema ta gagare shi babban sahabi abdullahi dan abbas masanin fassara ƙur'ani shi da ya zo kan ayar cewa ya wato imalu bi da'atillah wattaqu ma'asiyallah wa muru ahlikum bi dhikri Allahu minan nari haka abdullahi dan abbas ya fassara waccan ayata ainihin ku fusa kuma ahali nara Abdullahi da ba zai ce ai shi shine ku yi aiki da da'a ma Allah duk abin da yake da'a ne to zama kuna yau za ka ga ƙungiyoyi na kare haƙoƙi ga sunan bila adadin ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ƙungiyar kare haƙƙin mata ƙungiyar kare haƙƙin yara ƙungiyar kaza ƙungiyar kaza amma babu ƙungiyar kare haƙƙin Allah sai malamai kawai suke dan ɗaya abin da za su yi haƙƙin Allah shine me wato kula da yama Allah ɗa'a sannan wanda suke kangarewa ba su ɗa'ar me ake masu musamman a ƙasa irin tamu da aka ce sakula ce kawai abin da ya ga dama ba wata gwamnati da yau in ka ce kana musulmi ka bar shi ta kama ka ta tuhume ka me yasa kai ridda in ka ƙi dawowa a yi maka hukuncin kisa babu ita ko akwai yawan mutum ya ta ce shi ba zai sallah ba akwai wanda zaka ka kai shi babu kila dai ka kai shi hisba hisba kuma dai sai mashi wa'azi sai mai nasiha ma ba wani kotu da za su kai shi ko an kai can ma alkalin ya dai mai nasiha ba wata shari'a da ake bi da za ta yanke mai hukuncin in bai sallar nan ba za a kashe shi ko akwai yasa yau da yawa masu da musulunci wasu ba sa sallah abdullahi dan abbas ya ku ji tsoron allah ta wajen me saba masa duk abin da yake sabo ne to ku nisance shi yau saban Allah ya yawa a cikin wannan duniyar tamu sabo iri iri wasu ma wanda ba a yi da ana yin su yanzu wasu wanda zamanin da annabi akan sabo ɗaya za a aiko shi ya ta wa'azi yau sabuniya daban-daban in ka ɗauki annabi ainihin ludu ludu abin nan luwaɗi ake aka aiko shi annabi saleh me ake yi ta ɗafifi tawaye mudu afuwa annabi shu'aibu tawaye mudu ake yi to yau dukkan ana yin su a wannan zamanin na manzo sallallahu alaihi wasallam tunda an yi alkawari ba za a jirkice al'ummarsa gaba ɗaya saboda saɓanta ba annabi ya yi addu'a kuma allah ya karɓa masa kowa ya abin da zai yi sannan ranar ƙin dillanci za a haɗu yau mutubular sara'ir yau malayan fa'umalun wala banun illa man Allah bi qalbin salim tana nan za ta zo an karba ma annabi wannan da shi yasa zaka ga masu bin Allah ga sunan da yawa cikin al'umman manzo masu kangarewa suna nan da yawa kowa zai gamu da gamansa Allah ya sa mu ga da kyau na rana ka sa mu cikin masu da'a din Abdullahi dan Abbas ya ce ku umarci su ahalinku da ambato ambato an ce ambato karatun Qur'ani ya shiga ilimi da za a zauna ana saurare ya shiga yin sallah zikiri ne duk wani abu da ka san Allah na so da manzansa a yi sunansu zikiri wannan zaman da muke yanzu zikiri ne domin ana gaya mana Allah ya ce annabi ya ce to ku umarci ahalinku da wannan wannan shi zai tserar da ku da su daga wutan nan da Allah ya ce ku kare kanku daga gareta a mujahid almajiri ne na abdullahi dan abbas da ya zo kan ayan nan shi ma ya yi nashi ƙoƙari wajen fassara ta ya ce ma'anarta ƙullaha wa ausu ahalikum bi taqwallah ku ji tsoron Allah kuma ku yi ma'ahalin ku wasiya da jin tsoron Allah ashe kaga ba magana ce ta kai ka gane addini kana zuwa sallah kan lokaci kana sahun gaba ‘ya'yanka da matanka su kuma suna can ba abin da ya dame ka da su magana ce ta yadda kake ƙoƙari ka bi Allah ka bi manzo ka kiyaye dokokin Allah to wajibi iyalinka da suke karkashin ka su ma ka sa su gaba inda makaranta in za ka iya koyar da matarka babu laifi sai ka koyar da ita ‘ya'yan kamar kana da lokaci da za ka koya musu addini sai ka yi amma in babu fa ka fita kasuwa nemo abinci ka tafi ofis wurin aiki ka tafi noma to lallai ka ba su dama su je inda za su yi karatu don me wajibin da ke kanka ya sauka ‘ya'yanka da matanka su je su san inda za a musu tauhidi su san Allah su nisanci shirka da bokanci da bori da sauran abubuwa wanda yau ake yi a fanɗare mu hanyar Allah ‘ya'yanka ka bar su ka yi ba ka bar su ba ka kai su makaranta ta musamman wacce ka san yadda za ka kai su ta neman duniya ilimi na sana'a na boko kenan to isu ma ka kai su inda za a san da su menene waye ubangijinsu waye manzansu menene addininsu a koya masu tsarki da sallah in ba haka ba kai da kai nakan gobe kiyama da ayacan sai a datse ka kayi daidai din za ka tafi sai a tsare ka ina haƙƙin iyali ina haƙƙin 'ya'ya baka ba su ba sababin rashin basin sai a tsare ka ka kasa tafiya aljanna wa iyaz billah ashe kun ga wajibi ne di yadda muke kokari mu san addini to ƴaƴanmu da matanmu mu ɗora su a kai dan in ba haka ba sai kai kai gabas su kuma hesu yamma to ƴaƴan uwa qur'ani ya zo mana da misalai da yawa wanda suke nuna mana yadda ake tarbiyyan matasa kuma yadda za mu sami misalai da yawa wanda muka ɗauke su za mu ga cewa ashe a yau ma za mu iya tarbiyyar 'ya'yanmu da matasanmu mu zama tare da su akan hanyar nan ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu ɗauki annabi yusuf wanda ake ce masa babba ɗan babba ɗan babba ko annabi yusuf kun san ya tsinci kansa a fatanmu allah ubangiji mana jagora Allah ya gyara mana matasanmu Allah ya gyara mana al'ummanmu kurakuranmu mu Allah ya ba mu ikon gyarawa Allah ubangiji ka haɗa mu a gidan aljanna Allah ka sa aljanna ce makomanmu mu abinda muke na kurakurai Allah ka yafe mana Allah ka shiga tsakaninmu da wuta ka shiga tsakaninmu da shaidan yaranmu Allah ka tarbiyyantar mana da su da zuriyarmu gabaki daya Allah ka dora mu siratal mustaqim subhanakallahumma bihamdika shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk